wata sanarwa da kakakin rundunar kasashen yankin tafkin chadin kanar timothy antiga ya sanya wa hannu ta ce dakarun sun halaka mutum na uku mafi girman mukami a kungiyar ta as wato iswap ta afirka ta da ake kira amir khalifa umar wannan ya biyo bayan wani mummunan farmaki ta sama da dakarun suka kai a shekaran jiya a wani yanki da ake kira tumbin sabon rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadin ta ce amir khalifa umar na daga cikin manyan kwamandoji masu tasirin gaske a wannan kungiya wacce ke ikirarin jihadi da kuma ake nema ruwa a jallo kasancewarsa kuma shine alkalin alkalan kungiyar ta iswap in za a iya tunawa a 'yan kwanakin nan dai daga nan bangaren najeriya sai da jiragen yakin Najeriya su masu kaitun ruwan wuta a zirin yankin tafkin Chadin. Uh, Operation Rattlesnake was specifically initiated to uh, target some uh, Boko Haram terrorist uh, Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibi Kulle da Ramola, ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake ƙaddamarwa. akan sansanonin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin tafkin Chadi. An cimma nasarori sosai akan sansanoni da wuraren taluka da ma'ana ajiye kayayyakin Boko Haram duk mun su a garin Malema Farisu, Bula Kurege, Kekewa, a Koleram akwai inda manyan kwamandojin Boko Haram suka tattaru suna taro inda jiragen yaƙin mu suka ƙone su kurmus. Haka nan a Tumbin Rego da kuma Kirta Wulgo da ke zirin tafkin Chadi, wanda hakan ya jaza musu koma baya nesa ba kusa ba. Kuma a halin yanzu mun hana 'yan ta'addan 'yancin walwala. Deny them freedom of action as they would like to. Rundunar kasashen tafkin Chadin dai a babanan nan na ci gaba da samun gagarumin nasara tun bayan da aka daɗa sabon kwamanda wato Major General Ibrahim Manu Yusuf. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria.